Mike labari TV Mike labari TV Mike labari Shamsi ya kiba musha Akwai labari Ƙaramin ministan tsaron Najeriya Bello Matawalle ya mai da martani ga masu ganin shugaba Bola Tinubu a matsayin wanda ya gaza. Shugaba Bola Tinubu ya ba da tabbacin cewa tattalin arzikin ƙasar nan zai farfaɗo a 'yan watanni masu zuwa. Sannan za ku ji cewa Godwin Emefiele ya bayyana cewa yana ya kashe naira miliyan ɗari da saba'in wajen bayar da belinsa a cikin watanni tara kan tuhume-tuhumen da ake masa a kotu. Sannan ku ji cewa ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya ta gabatar da naira dubu ɗari shida da sha biyar a matsayin mafi ƙanƙantar albashi a sabon tsari. Gwamnan jihar Katsina Dick ɗaya ya bayyana cewa ya cika alƙawuran da ya ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓensa. Daga ƙetare kuma za ku ji cewa ƙasar Iran ta sanar da ƙaddamar da hare-hare kan Isra'ila ta hanyar amfani da makaman roka da kuma jirage marasa matuƙa. Daga ƙarshe ku ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa suna Allah wadai da kakkausar miya kan harin da Iran ta kai kan Isra'ila. Me sauraro Assalamu alaikum. Za ka saurari labaran duniya daga nan tashar Mike Labari TV. A yau muna Litinin shida ga watan Shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyar. Hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa Madina. Wacce ta yi daidai da sha biyar ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Kanan labaran kuka saurara. Yanzu kuma za ku je mu ɗauke da cikakkun labaran tare da ni Aisha Isa Ibrahim. Ƙaramin ministan tsaron Najeriya Bello Matawalla ya ce duk wanda ya kuskuren ganin shugaba Bola Tinubu a matsayin wanda ya gaza, ko dai yana da rauni ne ko makaho ne ko kuma ya ɓata. A cewarsa masu irin wannan tunani ko shakka sun makance bisa ganin sabuwar Najeriya da ta kunno kai. Matawalla ya bayyana hakan ne a lokacin da yake mayar da martani kan barazanar da aka yi masa na cewa Arewa za ta kada shugaba Tinubu a zaben shekara ta 2027. A kuma shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ba da tabbacin tattalin arzikin ƙasar nan zai farfaɗo a 'yan watanni masu zuwa. Shugaban ya sanar da hakan ne a wata sanarwa da mai bashi shawara na musamman akan harkokin yada labarai a juri in galele ya fitar. Tinubu ya buƙaci samun ƙarin haɗin kai tsakanin gwamnatin tarayya, gwamnonin jihohi, 'yan majalisar tarayya da kuma dukkanin masu ruwa da tsaki domin cimma burin ci gaban ƙasa. A nan kuma tsohon gwamnan babban bankin ƙasa CBN Godwin Emefiele yana fuskantar shari'ar kotu a Abuja da Legas bayan hukumar DSS da EFCC ta kama shi. Bayan dakatarwar da shugaba Tinubu ya masa a watan Yuni shekara ta 2023. An fara belin Emefiele na farko a watan yuli shekara ta 2023, lokacin da babbar kotun tarayya da ke jihar Legas ta bayar da belinsa akan kuɗi naira miliyan 20 tare da mutum ɗaya. sai belin emefeli na biyu shi kuma a wani sharaɗi na kuɗi. Sannan an fara batun belin emefeli na uku a watan Nuwamban shekara ta 2023. Lokacin da mai shari'a Hamza Mu'azu na babban kotun tarayya da ke babban birnin tarayya Abuja ya bayar da belinsa a kan kuɗi kimanin naira miliyan ɗari 300. An kuma fara batun belin emefele na hudu a watan Afrilun shekara ta 2024. lokacin da mai shari'a Rahman Oshodi na babbar kotun Legas ya bayar da belinsa kan naira miliyan hamsin. A nan kuma ma'aikata sun Ƙungiyoyin ƙwadago da suka haɗa da ƙungiyar kwadago ta Najeriya da kuma ƙungiyar 'yan kasuwa sun buƙaci cewa a ba da Naira dubu ɗari shida da sha biyar a matsayin sabon mafi ƙarancin albashi ga ma'aikatan ƙasar nan. Gwamnan jihar Kaduna Malam Dukwara Raɗa ya ce ya cika alkawuran da ya ɗauka lokacin yakin neman zaɓensa. Jaridar The Nation ta rawaito gwamnan ya ce a cikin watanni takwas da ya kwashe kan kujerar mulki, ya cika alkuran da ya yi wa al'ummar jihar Katsina. Gwamna Raɗa ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa wacce ke ɗauke da sa hannun kwamishinan yaɗa labaran jihar Katsina Bala Salisu Zango. Dukko ya kuma yi alkawarin ci gaba da samar da abubuwan more rayuwa a jihar ta Katsina. Ya kuma bayyana cewa wasu daga cikin alkawuran da ya yi lokacin yakin neman zaɓe waɗanda ya cika sun haɗa da tsaro, ilimi, samar da ruwan sha, kiwon lafiya, sake fasalin hukumomi da dai sauransu. To daga da kuma za ku ji cewa Iran ta sanar da ƙaddamar da hare-hare a kan Isra'ila ta hanyar amfani da makaman roka da kuma jirage marasa matuƙa. Wata sanarwa daga dakarun juyin juya hali na ƙasar Iran IRGC ta ce an harba jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami zuwa ƙasar Isra'ila zuwa cikin ƙasar Isra'ila. Tuntuni dama aka shiga fargaba akan yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin Iran da Isra'ila. Tun bayan da Isra'ila ta kai hari kan ofishin jakadancin Iran a Siriya ranar ɗaya ga watan Afrilu. Harin da ya sanadiyar kashe jami'an dakarun juyin juya halin Iran wanda suka haɗar da janar-janar guda biyu da kuma wasu 'yan ƙasar Siriya guda shida. Tun a wancan lokacin ne Iran ta yi gargaɗin cewa dole ne Isra'ila ta ɗanɗana kuɗarta. Bayanin ya ce an yi wa waɗannan hare-hare da Iran ta ƙaddamar takin Operation True Promise a Turanci. A nan kuma shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya ce da sanyin safiyar nan Iran da sauran 'yan barandarta da ke aiki daga Yemen, Siriya da Iraq sun kai wani hari ta sama da ba a taɓa ganin irinsa ba akan cibiyoyin soja a Isra'ila. Ya kuma bayyana cewa ina Allah wadai da waɗannan hare-hare da kakkausar miya. Ƙarshen labaran kenan. Aisha Isa Ibrahim, Mike Labari TV. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha,